abubuwan da muka sha ne wani darasi Allah ya tsara shi ikon ta yau sha Allah za mu ci gaba da darasi da amin yi hutun Ramadana da mai wani hutun sallah wani tsada da muka sake goma da wani Allah ya tsara shi kan da gari. A idan ba mu manta ba karatun da ya gabata mun yi kalamun kasara akwai wani kwanton tambaya ko lokaci a wancan karatun ajin hadisu ummu salama حديث زينب بنت ابي سلمه عنها زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تغاب وكانت تقتل وتسجد domin san cewa da ikunan fitashin yana da cikin mahaifin mene wani abu ne ka shuru a cikin kanta na cikin sojin a ta to abin da ya tabbata shi ne wahani ne wahani ba ma wahanin da bina daga can sama ne ko da bina baya baya al'akarar daga wanda ya rubuta da tafi ma'amari ko da shi ya tafi ya hana nufin ke wata sai karanta ruwayar wannan wata an karfi ko kuma tana saboda alfari a wurin ta ya rawaci nufsar hadis da zaɗi na mana na biyu da zaɗi na mana da zaɗi amma da ya zo sai ta ayyukan da yake hannun ta kawai da ke gudan mutashi an fahimci wannan da ke gudan mutashi rabiwa da gwamnatin jihar shi ta ce ke halattacin abdulrahman ibn auf saboda hana gwamnatin jihar shi ita ma tana halattacin walha ibn ubaidullah yana ba hana wuce wanda duk wanda yake karanta babin jini za mu ga gwamnatin jihar haruna gwamnatin jihar shi din nan akwai jarabawa irin wannan muna fatan Allah ta rage su za ka waɗanne ne ambatan zainab bin jihar shi kawai جهات أكل الزوج في الجنازة والأقرب إن ثبت التي كانت ذات سلامة بن خوف في لقيه بنفس الجنازة ثلاثة أنت يا جامع من أتاك هذا الثلاثة باب ما جاء في بول الصديق فمنين ممكن تقارن كرنجاو ينقل كل ده ممكن تقارن يقول ممكن تقارن الله هذا daga cikin abin da ya nuna mana nasa da karara wannan hadisin da yake mashhur inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce nan da abubuwa wajen kace inda kuna da alwala kuma al-azban fi kabir amma ahaduhuma kana yamshi inma inma wa amma al-akhar kana la yastakilu min bawli la yastakilu min bawli baya ba kanta kariya ya kuma a wata ruwaya la yanzu la yanzu ku min buru baya tsarkaka ma'ana tsarkake kanka daga kusanin dole a bari kusanin da ta basu kenan idan da fitsari ba na jarka ba ne to da za a ma mutum ka zaɓa saboda ya taɓa cikin mutum da har yanzu mutum yana da cikin asaba da ke kawo azaban kabari to dalili ne akan cewa tabbas fitsari na jarka وشيء كل كفاري نجفاتي يا في كفار يا رب متدنمج أثري هكذا لكفار يا رب متدنمج تمثل نفس الحديث من جزء شبكي أما الجوانة فما شريعة كاذو لكوكتيا شين الإمام ما جمال كاتو أسكين الله سبحانه أو ما جاء في باب السبيل قال عبد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن هشام بن قرة عرفه عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي فقال على صوته فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه أم المؤمنين عائشة الله شكرا تجي تشي منا أذكر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبيل بوليا وقال على قولي يا روسي رحمت يا يسفاني على قولي قولي من؟ فقال على قولي بسبيل هكذا أقرب الذكر وعنين بعد سبيل وعنين بعد سبيل وعنين بعد سبيل

يوم كان الله صلى الله عليه واله وسلم يتأذكر وأتبعه إياه إن تبغاني جسدا أن تبقى يسلا ان رجل الله ما نأتي يجي كتابا يوحى الله بشيء أبن جاك شأن من سنوية سليم آه وحدث الشمال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن صفة بن مسعود عن أم قيس بنت بن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكيف بن موسى آه، يطلق كاشا بن موسى يطلق كاشا. شيء وشاذو آه، بابن لها صغير دورة ثانية ولكن أسلمي لم يأكل الطعام. ومكيف الله يرواني كاشا يأكل الطعام. ya bai ci komai ba annabi fara cin da rayuwa kenan a zahiri an ta kawo don ya maka an fahimci wannan ne lam ya su'an da kuma haka wasu da shi na rabe والزكاة لن أكل الطعام بترك لن أكل suka بوداتك shan شنوه ma'ana bai zama cikin tikirarin yanzu abincin da kowa ke ci yana iya shi ma ci mutum ba da kai zuwa da sana sai dai abincin da yake iya ci kawai shi ne nonon mahaifiyarsa ko kuma yawancin abincin da yake ci shi ne nonon an fahimci wannan shi ya zo da shi ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa ajra hijri dan haka aka zaunar da shi fi hijrihi manzo Allah sallallahu alaihi wa da shi a cikin sa fa bala ala saudihi sai manzo Allah tsari a cikin sa فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء من الله صلى الله عليه وسلم تحت قامه الصلوات ونضحهم zuba ko ya fara ruwa a kan wannan jikan nasa amma wajen ya fi Allah ya wanke ba aka kawo ruwa saboda inda ya fi tsannan Allah ya fara ruwa ya fara ruwa da ana ce ko ba ana ba amma bai cire ya ce wani wanke mu ba bai ce zubo wanke ba amma dai ya zuba ba masjid babu shakka an zuba ruwa lema ya kama za a iya buƙatuwar dan nace shi ko abin da ya kama da amma dai abin da za a ce zuba wanke mutum Allah ne sallallahu alaihi to kuka a wancan hadisi na farko an ce bisabiyin kawai ko فقال على قوله فلا أما أظن المجرمين الحاسبين لم يأكل الطعام لم ألمه بإذكاء خارج الخروج تظاهر فكنت إلا تسجل بذلة أبي الجبني كنت لفضل الله مطار السلام وعليم هيكا ومن جملة لم يأكل الطعام وكذلك عزيز صلى الله عليه وسلم كبار مدينة حكاية الحالة kina ita al'amuran ita da ta je da yaran ita ce ta ke bayanin yaron mai fara cin abinci ba kan da ta yi mishi manzara ya ce ba ta ɗan wanke ba to yanzu wannan bai fara cin abincin nan ba ka yi amfani da shi ya zama su istisna sai zama su yaron da ya fara cin abinci dole a wanke kun fahimta ko ba ku ba ba ba ba ba ba ba ba gare ta da take karin bayanin halin na yara to yanzu idan da ya fara cin abinci sai ya fi tsarin to akwai dalilin da zai nuna cewa inda ya fara cin abinci wankewa tana yi da take wata istimta ila mun fahimta ma'ana ma iya fahimta inda ya fara cin abinci sannan ai wannan tsarin a wannan lokacin nan sai an wanke ma da fahimta wannan yasa malamai suka fi shi

Allah ta a wannan babi har yanzu akwai hadisin abokan wanda abokan ɗaya ne daga cikin Allah sallallahu wa da shi ke nan ƙara ɗaya wanda za mu ambata yanzu a wannan babi yana daga cikin masu mamman Allah sallallahu wa ya ce wata rana ko ne da ko يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزود الشيء كريم سكينة كما يأخذ تنبيه كريم يوم شكرا يوم أن الله صلى الله عليه وسلم قال في رمضان يوم من كيف يوم أن الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر من قول الجارية ويرشد من الظلام يذكر من قول الجارية ويرشد من قول الظلام wannan hadisi yana mana tafsika tsakanin fitsarin yaro da namiji ne da yaro da yarinya mace kaga rashi ya ce menene rashi shi ne irin yadda da mata suke amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba rashi ya yi ba a wannan hadisin na zaku ya yi an fahimci wannan so da wani lafazin ya ce ne farfarsa kaga asaku yau rashi so da ka fara rayuwa ilimin ya rinjaye ilimin ya rinjaye suka ce kenan idan muka kalli hakikanin abin da ya faru tsakanin zuba wancan kuma wankewa abin da ya da ko gurza ko abin da ya shi abin da ya amma an zuba ruwa da yadda yake ruwan yaran da ya asalin tsarin da ila mafi kenan da wancan hadisin da wani da suke magana a kai kisa da dalala ba ta nuna cewa sun fitsarin yawon wani ne ba a da ba da kawai a yaro na miji an yi tafi ko ta tsoke ko ta tsarkake da duka a bisa a yi ta yarin yana ce me ya bambancin shi ne cucuɗa idan na fi ana bukatu a cucuɗa idan na miji ne masu aka sa ruwa yarin da ya fi tsara إلى ما حديث أبو الكعب أخوي إلهي أو أخرى يرش من قول الجاهلية يقتل من قول الجاهلية ويرش من قول القرآن قلت أن يرى بابك أحاديث كنت أخاك أنت أنت من شكور القرآن هو المسلم مجرد من كان الله تكفيه صلى الله عليه وسلم هو مكان التبشير مكان التشير يقتل من قول الجاهلية ويغش يمر الغلام فنسى يمر قضايا الناس وحديث من يأتيه كبشر في شروط فلا مثل إلى عبد الرحمن بن محمد وكفر بيت بن أحد يدير ويكون حديث استثناء يجب اختيارات في القرآن الإمام أبو داود يروي في شكوى بعد إمام النسائي يروي في شكوى بعد إمام أحمد كتب الشيخ من قبل أسنان كتب الإنجليزي. فلما فيه الحاكم shi ya sarrafa ayyukan kwanciyar ayyukan suka san a Abdurrahman ibn Mahmud bai ce haka da kila isnadin hadisin ya zama to akwai wani dan eh, maƙala Allah ta abin da nake so mu fahimta idan muka haɗa hadisan guda biyu wanda da aka rubuta mana lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salati ya kusa da da jariya da wani idan yaro matuƙar yana nan yana amsa sunansa na gula ya ɗanɗana abinci bai ɗanɗana ba an fahimci wannan yana ci ba ya ci in dai bai wuce a ce mishi ba to yana nuna cewa mun tafi wajen wajen tsarkake tsari idan muka hada kuma da wancan lalle ya kula da am din sai ka fahimci cewa lalle a kula da am din kan ma'ana ta fi lalle wanda bai ci ko komai bai sa ko komai a cikin cikin ko da yana shan goro to ko da ma yana cin abinci matsar ba yanzu ya yi girma da ya san yaro a cikin gurin goro idan aka hada waɗannan hadisan guda biyu sai ka fahimci cewa abin da ake nufi da yaro a nan wajen shine yaron da ya yake yana cin abinci a ma'ana bai riga ya wadatu ga barin yau ko da yana iya kuma akwai da ake tunanin akwai sauki wajen tsarkake tsarin da a bai kwanci yawon shi to akwai hikima babba a wajen bambance tsaftace ba na yadda aka bambanta tsakanin tsarin yarinya da tsarin yaro da akwai illa ko babu قل الذي يحكمني بإذن الله ما في جرمة أشتيك إلى الكل دبر إلا الذي تجي معنا دبر دليل من يكتفي يضم الزهار تصار فقد نمت تشير الشريعة مخرج وأصاب ذلك الشريعة الشريعة تصمج شيخ أنا لم أجد أحد قال هو قال موقوف أصاب موقوف أصاب موقوف amma idan ba su ce ba ko an fara rabuwa sai an kan hulɗa an wanke shi an matse shi wannan shi ne babban illa ma'ana babban da yake jefa man tsakanin fitsarin mace da fitsarin mace shari'a ta gwada shi kuma wannan shi ne asalin da muke kai idan an nasi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ka gane hikimar da ke cikin wata ganewa aiki da shi kana nan zaune wata rana ko kai ko ɗan bayan ka ita ko wani yanayi ko wata dama ta sa ai an gano ma ka zannan kai bambanci tsakanin kaza da kaza ko ba haka ba yau jariya da haƙin lahashi da ma mu ko ba ga ɗan ruwan mun yanzu to ba mu da bukatuwa sai an gano mu ƙara yanzu mutum ne ba ba tsara malamai kun faɗin ba su wajen sun zuwa da yi su amma dai wannan shi ne gudanar da yi kuma a idan muka samu wannan karatu wajen umar mummune na Aisha radiyallahu anha lokacin da aka yi mata tambaya ma ba mu ha'idi taqadi sawma wa la taqadi sala ko me dace kana yujibuna zalika ko fa na'muru bi qada'i sawm wa la na'muru bi qada'i qada'i sala wa na'muru bi al-kaba'u umurni da cewa mu rama sallah azumi amma ba a samun mu rama sallah in ka ji tambaya kai wata ne menene hikima tun da dai ba ta sallah ba ta azumi ko ya ka ce a raba da yaban sai menene hikima ko wata illa da ke ciki ce ko da nufin shi ne ana samun haramu wannan ba da samun haramu na shi ke da da ka gano wannan ayyukan ka Allah ta ba shi babu ma jara fil qawli qa'iman wa ghayrihi al-imam Ali yace wannan babu ne da ya karanta da dukkan yin fitsari a tsaye وغيره gairihi da kuma yi ba a tsaye ba fitsari a قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن قلبه ليقول فصاح الناس به حتى على الثور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبالا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان الإمام مالك ذكر لنا حديث مرسل من طريق هابل سيد الأنصاري هابل سيد الأنصاري سيد هابل يمتنق عليه يا ساتر مش متواتر saboda yawan tsoron da kalmar bukata هذا da shi ya fara mutum ya fara da shi a tsarin sun da shi ga shi nan to wane ne wannan arabi ne waɗansu kurukan hadisi sun yi ƙoƙarin bayanin wane ne wannan daga ciki abu wanda yake so al'akara ibn abi dan magana al'akara ibn abi ko da yake a cikin kulli ayamin Allah ce lokacin ha wala ta ce to shi ne yana a wata hanyar ta ce a zurga zurga ya karatun nan ne wanda ya ce ma aure da ita wani wanda daga baya ta hana su kawari sai dai hanyar murkala ne ka na akwai imani a cikin hanyar a wasu tsarafin ta ce ya yi na ne ibn hikmu to kalli da shi gaba ko dai wane ne a arabi ya zo masallaci sallah إن صلى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رب الله يمنع رحمة الجميع في بل تيمشي داريا يجي أنا كنا داريا يجي كاي كنت تأبنين نيجا يجي هو يجي haka nan ba ko shi kuma bayan an yi wannan kuma baka shafa alfarma da zai ma da kare ya ce kama filin masjidi fa bayana wala Allah abu da sai ban hali wannan wannan hadisin a rabin da ba su gure su san ko a tsaye dan yi ruwayar da sai cewa ya qama fil masjid fa qala ne ruwayar da bada zan ko kuma da da da abi hurairah riwayar kan fil masjid a masallacin fa qala ko ko da ne akai masa fada don me za ka yi fitari a ko kuwa ana mata faɗa da ya zo ke zai fitsari a tsaye an fahimci wannan sun haka shi yasa mafi yawan rawoyin ma ba su damu da yake zuciya ba da yi fitsari abin da ya dame da shi ne ya yi fitsari a masallaci saboda shahidi shi ne fitsari da yi a masallaci ba wai a tsaye ba tare da cewa wancan faɗa hanyar daga cikin wannan hadisi za a da ƙarar ƙama ne yi masjidi ta baya sai wayi ƙyam a masallacin ko da sai tsari aka yi masa dan haka nan haka ala tsoro sai ya yi mutu ala da hayaniya kai kai me yasa waye ke ko irin mutum ne wani an kan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskure ko da yake tsare shi in tsare shi a ƙyale shi masarar kudu za ka da tsare shi don ta ƙare shi kuma fa bara sai ku ƙare shi ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنلوب من ماء لدناها النبي صلى الله عليه وسلم في شركة وإيبوروا ضرور ضرور تطور تكير مطور تكير فالدنيا هو بذات دوكا يا أول شخص تنتهي بتسالة وأنا مطمئن فصب على ذلك المكان الذي أكثر الوقت انت وزن المسلمين ليش إذا الإمام مالك لنا يميز أدفع الروح لنجفة سنه ثم الروح لما خلال الزيادة من ألس وأن كنت نجفة أو ضرورية طيب ما ننبه مفهوم مخالفة an gane me mafhum mukhalafa shine ba ma yanzu mu ruwan ne zo ya samu fitsarin ba a'a ba wai najasar ce ba ruwan ne ya samu najasar ba najasar ce ta zo ta samu ruwan tana da ruwa a bokiti ko a mazubi ko makamancin haka ne sai wata najasa ta zo ta fara a cikin ruwan to matukar wannan najasar karama ce ma'ana ba ta rinjayi ruwan ba kace to wannan ruwa yana nan hankalinsa sau da aka kaza ko makamancin haka da sai ka zo zane bisa a bakinta kana gani sai ka sa baki a cikin ruwa to matuƙar da aka zo ba a ga ainihin najasa ɗin ba sannan kuma bai canza kala ko wani abu na ruwan ba to ruwa yana asalinsa bai canza shi wannan shine abin da maliki ya tafi a babu ruwa kuma shine abin da yake mafi rinjaye muna daga cikin ita ce matsalan da al'imam ibn taimiyya Allah ta lashe masa rahama yake kiran sauran mazahib ya ce da za su zo su bi masaban malikiya kan fa'idan tsarkin ruwa ya ce to da an samu sauki da an samu sauki saboda da yawan nusu suna dilala kan haka kuma ya fi sauki a bisa mu a irin yanayin mu'amala da muke da ruwa ne yau da kullum mun fahimci wannan Allah ta lashe mu قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يبول قائما رواية قال الإمام مالك عبد الله بن دينار الله تعالى شي مكرهم قال عبد الله بن دينار يكيت رأيت عبد الله بن عمر ناد عبد الله بن عمر يقول قائما ينا ينبول ينا ينفطاري kun ga azumin ji hadisin arabi ɗaya daga cikin rayoyin sun nuna cewa fitsarin nan fa ɗaya ya yi kuma sahabban da roye to ba abu rai da kaɗai ya to ba ana maliki ya to wannan hadisi amma za ka ga ba su mai da hankali wajen cewa ya yi fitsari a tsaye ba sai dai suna cewa ne ya yi fitsari a masallaci daga abdullahi ɗan umar shi ma ya yi fitsari a tsaye an fahimci wannan to ne hukuncin fitsari a tsaye malamai sun tattauna mai hukuncin fitsari a tsaye suka ce to ya danganta da yadda za ka yi fitsari idan yadda za ka yi fitsari an aminta da cewa idan ka yi fitsarin tartsatsin shi ba zai dawo maka a jikinka ba ila wuri ne wanda yake da aka yi fitsarin zai yana da taushin da zai rinka tsotse fitsarin ba zai rika tartsatsi ba shi ke ya halatta kai fitsarin da kai kai babu wani karhanci a kan haka amma idan idan ka zo ka kalli yanayin da ka kalli wajen tartsatsin fitsarin zai iya dawowa ya ɓata maka jikinka suka ce to maka ruhi ne me yasa ba su haramta ba saboda ya tabbata a shari'a me yasa ka tsaya kan karhancin, saboda in dai kana da hankali za ka yi ƙoƙarin ganin cewa bai dawo ya ɓata maka jikinka ba inda zai dawo ma za ka samu ruwa ka tsarkake shi ila muna bayan amma yan bid'a sai suka mai da shi wani kulki da za su rusa limamin bukari su rusa limamin musulun ko wai sun ce manzan Allah ya yi fitsari a tsaye shi kuma ba hawa sa al'adan da ya taso ya ɗauka fitsari a tsaye na annani shi haka ya ɗauka ko ba haka ya ɗauka ba shi abin da bahaushe ya ɗauka kenan fitsari a tsaye na annani amma kuma a musulunci ba haka ba ne mun mutu a baya cewa su fa larabawa asalin, in sun yi bayan gida ba ma sa wankewa gogewa suke yi haka ne ko ba haka wani har an sallallahu sai ba mai tsada saƙon sai ba duniya majoritin su haka take yi shi kana na isha da sauran sahabbai ka dinga rawaito cewa yana fatsarki yana amfani da ruwa yana fatsarki yana sa amfani da ruwa sallallahu alaihi sallam to da haka waɗansu abubuwa sukan zo saboda kai ka ga yadda ka taso sai ka ɗauka wani addini dole ya muwafaƙa da ka to laraba wanda aka so kan dare da harshen su ma da yawan abubuwan da shari'a ya zo da shi ya saba a da suka taso eh, da shi a al'adance ko ba haka bane al'ada aka ɗauka ko addini addini aka ɗauka al-imam bukhari da muslim da sauran ashabu suna da al-imam ahmad da waɗansu da cin malaman hadisi duka sun tsar da wancan hadisin wajen sabon al-yana da al-imam ahmad ya da shi daga abiwa'il shi ba wani hadda shi ma rodashi daga abiwa'il daga ainihin abdullahi da daga muzai fata bin al-yaman mansur bin al-muwatta shi ma rawaito wannan hadisin ba wanda ya karanta da shi ba daga muzai fata bin al-yaman cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ata ala sabaqati kamar fa bal alaiha qa'im an taba tura min plate din wani awa shi uku awa fa ba minti ba ba minti talatin ba awa uku wai yana magana akan wannan hadisi yana so ya tabbatar da cewa hadisin ƙarya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yaushe zan iya jin shiriri ta na awa uku ƙoƙarin da na yi sai na rinka sauraron ɗan minti biyar minti bakwai na tara sai na gana na saurari kamar na minti arba'in a cikin sati ɗaya gaskiya ya wuce sati na ko na bashi a sati ɗaya to tun a cikin wannan minti arba'in sai na fahimci ya fara maimaice sai na kira wanda ya turo min na ce a ciki na je maganan kaza da kaza da kaza da kaza ban da waɗannan akwai maganganun da ya ce wallahi duka awa uku na abin da yake magana kai ke na ce a awa uku shi ya faɗa abin da ke sai faɗa ƙasa da minti arba'in amma awa uku ila muna fahimta awa uku amma duka saƙon da yake so ya faɗa da ƙarerayin da ƙage da kushe da bike so ya yi ya gama a cikin ƙasa da minti arba'in in ya tsinko nan ya tsallaka shi ya tsallaka shi ya tsallaka shi ya tsallaka wata rana idan karatu ya zo da mukan hadisu zan marware musu ware da abawa insha Allah daga ciki akwai maganar da al'imamu wakil ibn jarrah ya yi na hanya mafi inganci na hadisi yace ƙarya yake yi kuka suka na yake ƙarya yake yi idan ka je ka tsuru ɗin hadisan za a gane cewa wanda yake ƙarya yake shine matsaraci ko kuma ne kila muna fahimta al Muslim ya kawo wani ɗaya daga cikin hanyoyin hadisi wanda aka samu wahani aka rauke daga abu wa'il daga ainihin mugira ibn shu'ba wanda ke wannan wahani ne al-mahfuz mai riwayat man kuzin abun al-yaman ne masu ba ruwayan shuba mugira ibn shuba sai ya dauko ya haɗa ya ce hadisin mugira ne hadisin mugira mu asali na bilal ne ai asalin wancan ma ya dauko an surwayoyi kuma bai ɗauko su daidai ba a cikin musamman ma Muhammad in kun je da ya cika da abubuwa sai ku dauka da gaske ne Allah ya shirya tabbata a wancan lokacin na ɗan samu ɗan awanni gaskiya Allah ta'ala ya taimake ni summarize wannan awa uku a cikin minti goma ko ƙasa da aka ko sama da aka ɗan Allah ta rawa da shugaban shi wannan abin da aka tara mutane na ta hayane shi a awa uku a awa uku za ka warware na tattaro bayanan cikin minti goma ko ƙasa da aka ɗan ko sama da aka ya isa an gama ganin Allah ya shirya ta amma menene shahid din shine dole tun da hadisin nan da isnadi ake rawaito ne zama dole ka san isnadi ne. idan mu je a ce maka buhari ya aka ce a ah, manta ni ma ba na son ka ce buhari kawo isnadin ka da kawo na shira buhari mu ɗauko daga inda buhari ya kanta zuwa kan kun gane mai nake cewa ba musulmi ba ne su ba hadisan da suke yadda da shi suke kuma ibada suke hujja da shi a ɗauko isnadan wanda suke na abin da suke gaske aiki da shi ka ɗauko ka gwada da na wanda ba yarda da shi ba ka gwada ka ga irin mazajen da suke ciki sai ka sha mamaki za ka gana shi sun zuciya ne so da da yawa daga cikin su wane ne ma ke kafa hujja da hadisi da ifi da na ƙarya da na kuma ba su ba ne me yasa idan ya zama su abin da hadisin ya zo suna san shi shikenan kawai ma'auninsu ina son maganar eh to ko hadisi ya tabbata a'a ba na so aiko a buhari ne ni ji da ni da ke duk mu daina maganar buhari mu daina maganar Musulmi, mu daina maganar kaza mu ɗauko isnadin daga wata gaba mu zo mai magana in ka ɗauko wani kace a kan da magana sai mu ɗauko wata matsala ta da sai mu ɗauko sai mu da isnadin guda biyu sai mu rinka mu na. me yasa ka soki wannan kaza to in dai wanda bai illa ya kamata wannan matsala ce ko ba haka ne inda wani ta ce illar saboda wani ne baka yarda da shi ba to wani da yake cikin isnadin wannan hadisin da ta ce baka yarda da shi ba ai hadisi kaza ma da baka yarda da shi ba da shi a ciki me yasa ka yarda da wannan hadisi nasarar za a gan a cikin kuɗi wancan ya yarda da hadisin kuma ya zana suka wani hadisin saboda wani wannan da ke suka saboda shi yana cin wancan hadisin da ka yarda da shi to kenan ba nan ne matsala ila muna fahimta Allah ta ta'ala ya shirya kuma to da haka matsalan yin fitsari a tsaye babu wani dalili da ya hada ya hana shi ummul mu'minin Aisha an rawaito da bayyana da hadisi sanadi hasan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin fitsari a tsaye ba duk wanda ya ba ku labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu qa'iman ya kasance yana yin fitsari a tsaye ta ce falatu tsaddiqo kada ku jafa shi kaga ana akwai magana guda biyu na ɗaya ta ce ne wanda ya ba ku labarin cewa kana ya gulu haka ga kana nan ta zo ga mu mudari ya biyo bayan ba da ba ba ce yana yi amma dai an gan shi ya yi da hatta abu sami da muka ishara da shi wani ishara da hadisin ta ba ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanka me ya kun ce in tabbata ya ce mu tsaya juya bayan ka kare ni mana zai yi wanka a ban daki ga kofa ba murfi ba ne sai ya ce tsaya juya bayan ka kare ni ce sai in tsaya kare shi ya da na sai ya wankan shi kila ka ce me alaƙa ko ai da suka zo da zai bawali a tsaye me yace zai sa da ya juya ya tafi kare ni ko ba haka bane abin da yace mu zaifa ke kenan duk wanda ya zo tunda abin da su ba sa da kamar ka ce bola ko makamancin haka na waɗansu jama'a kenan ka gaba ba a kan titi wani a wani sako ne ko sai ce tsaka kare ni kenan duk wani zuciya sun akwai wani wanda ake karewa yana wani abu na sirri a wajen to kuma bola shi kan wannan take daga cikin dalilin da zai sa kai fitsari dan ya zama to tsuguna wanda zai sa ka taɓa najasa yanayin wurin akwai najasa to ba ka da ya fi tsafta to bola ba wajen matsa na najasa ba ko ba haka bane duk wanda ya san da bola take wurin da zai sa dawo da fitsari ba amma idan ka samu gobaye za ce musu yanzu wannan manzon Allah za ce inna wa na tsora musu shari'a kan al'adar sai su ɗauka wai ƙaryata wannan hadisin shi ne tsabtace manzon Allah ma'ana wani tsarkakewa ne ake ma'anar sallallahu alaihi Allah ta'ala ya shirya ta duniya. Sura ga Abdullahi da Umar shi ma ya tabbata ainihin yayi yi bawali an gan shi yana bawali a tsaye wala ya haya wasu ila malikun an gasu da farji min bawali min albawali wal ga'i ai ma imam malik dan dangane da yin tsarki da ruwa an fahimci wannan idan mutum ya ka bawali ko ya bayan gida al za su yi asarun shi ko na asari mana ko na hadisi ko nasi akan haka فقال سيتي بلغني أن an na مضى ya ce labari dai ya iske ni cewa daga cikin magabata da suka gabata kano ya tawaddu ne min al-qa'idi sun kasance su an samu wanda yake in sun yi bayan gida suka wanke imam malik fa ke wannan magana an fahimci wannan al-imam malik ke wannan magana kenan har lokacin da yake magana me suka saba da shi wanke bayan gida ko gogewa gogewa gojewa an gane wannan wa ana uhibbu an afsila al-fard min al-bawl to kun ga an tambaye shi ne akwai wani asari akan wannan sai ya ce balagani anna ba'da mamma ba ko daga cikin waɗanda suka gabata na samu labarin cewa akwai waɗanda suke tsarki sun bayan gida suka mace da ruwa sai ce to ni kuma nukan so idan mutum ya yi bawali ya wanke da ruwa yana yana da asali mara isimar a gairin makasilin akan na farko ko tun da galaba ne na biyun kuma shi a karan kansa yana ganin dacewan a tsarki da mene da zo da wannan nasi da ko ijtihadi ne ijtihadi ne kene idan ka haɗa waɗannan maganganu guda biyu na imam mali yana nuna maka da bayan gida da kowani yakan zai so a ce an mene an nake da ruwa a zahirin tare da cewa shi ya ce shi an yi boli ne ko aka wala Allah saboda boli kaga ruwa ne babu ah, wani wahala nan da nan zai iya taba da cinka ko maka musaka na tabanin bayan gida wanda shi goge shi zai iya wadatar ba ba kaman goge goge wanke goge zai fi kofi kamar da ke goge bayan gida zai fi kofi ila muna fahimta Allah ta ala shi ce to da ka idan ka kalla kamar mutum da muka ambata da azin sai ka gane yadda musulunci ya zo da irin waɗancan mu'amala cin nasu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da amma mu muna da nafi daga anas dan malik to yake ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zagaya fa ana fa ahmilu ana gulamun nahwi idawatan min ma ko wa ana zatan wa yastajje min ma idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zaga mukan dauki ruwa dan talkacin ruwa da ni da wani yaro nahwi kwatan kwashi wanda bai wuce shekaru na ba ko makamancin haka mun kasance muna masa wannan hidima wa ana zatan da yastar da wanda in yaje da zai ce akwai a wa yastanjiya bilma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama ya tafi sarki ne bilma da wannan ruwan da suka tafi an fahimci wannan to kaga wannan hadisin ana tsammanin kai tsaye ya warkar da mu akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sarki da Allah ta bashi babu ma ja fi cewa wannan babu zai karanta da mu akan abin da ya zo dangane da cewa قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن الصفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جملة من الجمل ابن الصفاء ainihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a wata juma'a da aka yi min juma'a daga cikin juma'o'i ana a wata sallar juma'a ranar wata juma'a yake cewa ya matar musulmi ya ku taron musulmi ku sani inna hada yau lalle wannan ku sani wani ne na ja'ala Allah Idan da Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin idi da haka na fasikul gurin ilmu ranar juma'a rana ce da Allah ya sanar da zaman cewa rana ce ta yi, na rana ce da ke mai cewa ka da lissafi na rana ce da ake taruwa domin sallar zuwa sallar juma'a ko ba haka Allah ta'ala ya zama masa da ya zama mai da mutuwi kenan babu wani yini cikin ranaku ko wani waje daga cikin wurare wanda zai mana idi sai wanda shari'a ya ta sharanta ba ni jira kan ka ba kaga waɗanda sun zaɓi sha biyu da wata rabiyu na wannan zama idi haka da kowa wasu kuma sun zaɓi tara ko goma goma ga watan alhamdulillah ya zama kuɗi ajalin goma na kowa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yi man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu duk wanda ya zo da wani abin da da ba shi a cikin wannan abin ya zama ko bai ruwa makaro da an mai da a wata da wani fiye ma musulunci man amila amalan laysa alaihi amruna ko kuwa kenan eh shari'a ke tabbatar da ni أمر اجتهادي أمر اجتهادي مجرد التي فكرت ذاك في واحد ومن كان عنده دين من أن أقول كذا لينا مارس الأريف فأزره أن يمسكه أي أن مسكه المبارك المعارضة الدنيا أن حكمات العريش نور الدروبي نكرت الولاء المغولي إن ديتي أي وقت إن ديتي أساس العريش sai ce cuta ga ta ɗanyi wankan nan tana da ɗan turare sai ce fita ɗan ta wani ka ke ne yana so nuna cewa ba wani ordinary ne wanka kare ake na aro kwalliya ake so a kan kai ranar juma'a shi ya sa shi a nan kuma da ya tabbata akwai tana so kaya ma da yawa da su domin zuwa kalar juma'a tun da duniya ke kan juma'a kuma ba muna da kayan zuwa juma'a <laughs> ko har juma'a a yanzu karin juma'a shi da wanda juma'a ta zo suna shirye ko bai da kashi ko wata kashi ko wata a ruwa cikin wanda fi dama da ce ai kasa kawai amma da a kai kayan juma'a in ka an sa ta ran juma'a Allah ta Allah ce mai kyau manzon Allah kuma ce tawalatu bi suwa sannan kuma na hore ku da ainihin asuwa wa alaikum bi sannan na hore ku da yin asuwa yin asuwa to tunda ana magana akan ranar juma'a wani yana nuna zahirinsa muhimmancin yin في من الأزواج ranar juma'a na fahimci wannan Allah ya so قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نشك على امتي لا مسلم من سواه فحديث لك ابو الزناد اذا الامام اعرج اذا ابو هريره الله شكرا yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lahala ashuka ala ummati ba domin gudun kada ya zama ko na tsananta ko na matsan al'umma ta ba la amartu bi suwa da na ba su umarni da sakar asuwar da na ba su umarni da yin asuwar an wannan amurin da ya mutu da sun shi an gane wannan قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب الحبيب بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره انه قال لو يا على امتي لما تنك في سواتي مع كل وجودي Dana hujjar su da yin asuwa shi ba domin kada ya kuma tona mata ba, dana hujjar su da yin asuwa shi a kulli wa gudun duk lokacin da za su yi a wani. Za ka zai rinko na sabi ne kan فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أزواج في موضع أزواج في القلم الخلف الكاتب كان أيهم دونه فأنه أن أنه الكرسي وقوة ذنبه لبعضه حكى وكما أن أزواج في كنت وفي رواية عمر ولا قد يسمى كل الفلاسفة ذكر ذلك وكذا رواية أبو مالك عن أبي زهار أن هارت عن أبي هريرة يبدو مطلقا لأمرتهم بالسؤال أما رواية ابن شهاد عن زبير بن عبد الرحمن بن أبي أبي هريرة شوف يا دوما كل وجودي أنت متقين يقول فيكون <laughs> مطلق الزرد تكون حياة مطلق الزرد تكون حياة mutular ɗin za mu zo saboda ya tabbata a cikin kuma wani sirrin kowane lokaci yana cikin matsalar ina ya shi bacci abin da yake fara yi ƙarshen abin da yake yi kuma idan zai kwanta sai rasuwa ke ya yi baƙi da rana yana ta rasuwa ko ba haka ne kai a hatta lokacin da zai bar duniya kasan abin da ya ta ƙarshe da mutum mai mummune da aisha ko ba haka ba ne asuwaki ne ya gani

الله عليه وسلم هم التي مات بين حاكمة وذاكمة لوكة ديالة كنا كان كمدش وكان يجينا لأقل أحب يجب إذا كان فيها وفيها فأيني أتعلم تجيلي من هذا كيف يقول الله تعالى saboda haka Allah ya tsara abin shi Allah ya tsara amma wannan sunan ta yanzu asuwaki a nan gani da Allah ɗaya shi waye biyu uku hudu a Allah kaga a an kai mutum dubu amma me ya mu ji wani ke yanzu ba a shi suna kenan ko ku a wani sabon fahimta ce ta zo suna kenan ko ba ko ba kuma yana ganin ba ba ko ba da ko ba ta wani ina ganin ba a barta ba kuma yana ganin kan a yaro ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin da bila a yana yake kiran sallah eh a ciki ko a waje amma yanzu a yana ake kira ba masu kira a waje irin hukuncin kiran sallah a ciki ko a waje inda za ka yi da spika menene bambancin mutum zai kiran sallah da spika cikin masallaci ko ya fito da ya kira ne bambanci akwai mana eh eh a ah, wajen قليل الجمهور نشاهد رأي وجه شعيرة تنقذني كذا الله يوجه المنطقة بقى بروش الموت مين مقصود ده وجه الأسواق اللي أجيه وبقى تبدأ شوها تيجي مثل إني يشرد manzan Allah ne kun da sai kai da wannan koko ne kun da tsaftar ku har zuwa gane ba kun gane ku har zuwa gane idan har ba kasko na yin asuwa ke tsaftace baki ne to yato wancan kuma tsaftace bakin an barka ko ba Thank you. <laughs> an fahimci wannan to da haka yanzu rike asuwaki ana gogewa ana gogawa yanzu abin da ya rage shine iktida koyi ila mana da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam asuwaki amfani da shi don haka imani ke yi amma tsaftace wanda ake samu da asuwaki to ana samu da wani kila da ce a yi da ya ce an yana kaza yana ko ba haka wani yana kaza ka je ka kirka abubuwan da ya ce yana kawo gari wani abin da ba a so ake da zai kawo to yana rage harjina ne ko yana kaza yana kaza duk lokacin da mutum ke yawan goge baki ko yana fitar da yawon ko yana tsantsace haƙori yana yana kaza to shi ma wancan sun da ta sa brush a bakin ka kana jikin su da kake kila mana kawai ɗan bambancin kamar yadda wani ambata idan misali asuwaki ne to kai yanzu za ka ɗauke ba mai sawa an jima ma'ana a tikira makila idan mutum da kai yau bi da safe kila sai kuma da daddare kila mace ko ko abin da ya kamata an bari su wata to kaga amfani da asuwaki yana da ƙarin المنزل أكبر من الجنة أما بعض الأسئلة من أنت تجربة أكبر سنة أنت تجربة لما بدأ من صلى الله عليه وسلم قال أنظر أنت هنا للمناسبة قريب الاثنين على الجمعة وغدا الجمعة الثانية وذي الجمعة الثالثة وغدا الله تسوى ثلاثة جمعة إن شاء الله جمعة تكون جيش أنا زاد شو بفكر كلام جماعة san baki yadda ya ko ji komai ba kai ta magana ta dan je ta dawo sai na gare sai na kai kuma kowa da irin yanayin ne shi da shi wani abin da zai yi dan zo mu magana da sai ka ji wannan idan ana tsaftacewa mana kulawa da sai shi za ka yi ya shi nan ga mutum nan ba baki da a wannan lokacin a cewa to da haka yanzu ah, an yi rauni da yin asali babu shakka amma dai ba da rauni da kuma ce idan ma an shi ma a kara muna fata da shi na ganin zamanin da ta hanyar da ta faru ma da ta yi da ya yi suka dace. shi.